Assalamu alaikum jama'a. Yau Juma'a goma ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin. Har wa yau za mu kawo muku hira ta musamman da baban wanka Mustapha Khan ɗan India. Shata Khan, awal eh, Khan. Eh, ba shata awal ba shata awal ya ah. isa ko zaidu bala ko wasa ba ah, Awal Khan, shata awal Khan. Ɗan eh. Mustapha Khan. To yanzu baban wanka. Eh, yau muna son ka faɗa ma jama'a mi sunan wanga wanka wanga sunan wanga india pakistan india pakistan eh. india pakistan to baban wanka eh, eh. ni yau india pakistan abin da yabban mamaki gare baban wanka sai ka ja abin da ya ban mamaki gare baban eh? ah, eh? oh, wanga na ga tsuntsunka irin tuwahin na ga mashi dinka na ga mashi dinka irin tuwahin ka gashi nan na ga dogon eh, wanka kenan wala ji bagai to baban wanka ni ban taba gani hakan gaba sai ah, da kai da mashin duk kuyi wanka iri guda wala wanka kenan mai ga wanka shi sauki wanka dan wanka miko baban wanka to baban wanka dama mutane sun yi ta tambaya ta inda haka samu irin tuwahin ga ka sha hwadi amma yau abin da nika so in mutum na so ya shiga cikin jama'a ka na yan wanka mi a ka'idodi na shiga wanka to gaskiya dai ka'idodin mu masu zayi na kaga da komi zayi sukka sannan za a yi bincike cikin doyan gada an gaji labiya ko shadda da za a yi baka cikin lamu za ka ƙone sun kasa cikin ƙungiyar mu za ka kawo ka talan gaba ɗaya a a ni yanzu ba wanka ina so shiga kungiyar ku sai na kawo rigata da hulata da hulata da yadi da shadda da komi komi ya haji labiya a banka musu da ƙone sannan ba to jama'a Allah ina faɗa muku ni kan ban shiga ƙungiyar ga taba bawaka ashe baka shiga tsayin wala eh ban shiga ƙungiyar to baban wanka yau an waye gari biyu da sahe akwai wani mai suna eh. wali daga zuru wanda ya ce shi kuma shugaban kasar masu wanka na kuma ya cito duniya ya ce ya kalubalance ka ya hika wanka ila eh. kai zai kai ko mashi ila bai yi wali wanka ba eh, mashi ila kai wala yayi wali wanka sannan ila wali ya ce ila aka sai shi wasan to ya ce ya ce Abuja da adama Abuja lahi ne ta kaje gidan Najeriya gaba a ka ce ina da Dubai Makka India sanadiyar ni sanadiyar wanka ina Ah. Eh, sannan ina da gawa lokacin malo kuma wa'in nila da wanka sannan za ka ci gaba kala kala sannan ba sauya ko ila Allah ba wanka eh? abin da ka ce mai shekaran jiya eh, ka ce in hitowa ɗari da hamsin zamu yi duk tuwahin da ka hito da su ba wallahi ba kuma matawa in wallahi in kwala tsayi da su da yi wallahi ba kuma bata zuru la ga ko su da lafiya ba wallahi wallahi wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba wanka shin baban wanka eh. ka faɗi shika shiga wanga lamari baban wanka na wajela sannan eh. ka san kwanaki na yi magana da kai mu haɗuwar je wani buki an ka ɗauko masa da tuwo an ka ce a baka misa ka ce baka ce. abin da sa ba abinci muna ba ya za yi ina can gidan ƙasa inda ya kanto in ci abincin na yaya in ji maza in dukkan sama eh. ba abincin muna ba gaskiya ni ba ci su baban wanka ƙara faɗa min sunan wanga wanka in ja. pakistan india india pakistan in ga hulan nan baban wanka kai kai kai kai babu wanka mina na a cikin aljihun ga na ga yayi kama da shi to hai gaba da su gudu sa likita ne ma da likita da botala bon eh? ga botala da wadon dun na ga kama abin a to ba maki abin da ya ba hadda mashi in ga da sun ga gaba da lubuge ah, a to wallahi wali baba wali wali be ya rabi wallahi ah, to ka ce ka ce sannan kuma eh ina so eh, eh ina so shiga kungiyan mu eh ya bai to eh ya eh sannan eh skimming zan bai su kwara sai eh. yawa to yanzu ka ce an yi sanin ka duniya bisa gari a kaza ka eh. zai kai in wani ya cika eh. wai ya cika wai shi babu wanka la wai ka saka bade a shiga gul eh. a sa babu mu wanka dabili dabili to babu wanka cikin gul shi ko a sa wali wali wali to abin da daga su a gani a gani cikin gul oh, wa duniya sani wato babu wanka kai abin da haka so ɗaya jama'a su yi alƙalanci wallahi yi alƙalanci wala a gani wai yana wayo waka a aza wata kowa a gali wasu alaki kuma sallan wasu a cikin duniya eh, to yanzu baban wanka eh. abin da nika so kana ji baban wanka eh. ba mu je barin taya wallahi kullum mun ka to sai mu abin yau ne naga ka kara tsayuwa tsatsatsa ka gani na gashi eh wai ah. baban wanka tsakani da Allah tsaya ka tsaf tsaye nake tsaf zai doka zai wallahi tsaye ah, nake tsaf ba ka di wallahi tsaye nake tsaf tsaye nake tsaf wallahi baban wanka kamar shi wallahi a gashi to tsaya ka ji baban wanka yanzu muna da mutane da yawa ah. koyo sun kara aiko gaisuwa ah. da masoya ah. da yan uwa da abokan arziki wala baba wanka ni kadai na samu kira eh. ga waya ya karfin waya 200 da sakuna masoyanka sun ce suna gaishe ka to wace godiya za ka yi ga masoyanka ina son ka kara godiya da su kowa hijiya duniya ka ina ma masoyana gaba ɗaya da na kebe da na najiya gaba ɗaya kowa da kowa ina gaida kowa ubangiji Allah ya ƙara ba mutane kuma Allah ya ƙara irin su irin su zuciyar irin su bello waze irin su nama oko irin su alajibe irin su abin ga ma irin su sabato aro lawa da sauransu da kin yi sauransu gaba ɗaya irin su musabahu irin su kama ce da shakiman garin wani usman buhari ga mala ah, ah, usman buhari da usman buhari eh? ina gashe su da nasarar da da kowa da kowa da su to yanzu abin da nika so yanzu abin da nika so ba wanka eh. yau mm. ba a waka ah. kana ji eh. sannan ba a yare na india ah. dan abin da nika so baba wanka ina son abin ga hamu yi shi mukari baba wanka bai yi kuka ba baba wanka ne bai haɗe ba baba ne bai baba wanka bai haɗe ƙasa ba ah, eh? Mustafa Khan Zedo Khan Mustafa Khan Zedo Khan al'awali kayana al'awali kayana insha Allah eh. to wallahi da lauje cikin to yanzu baba wanka eh muna gaisuwa ga 'yan uwanka na can India da wadawa haka gaisuwa إذا غير سامانكا شاوكا أنجلكا كيوشنكا جيزنجلكا مغو أويكا أنجلهم مصابكا la ilaha illa baba wa ka alƙawari kai wallahi to kuma kace insha Allah ka gane ba a san waka ta India ba ba a ce kai yare na India ba wannan sura ya ɗaya uwanka da ne ka Eh? wallahi waliyi na da ga waliyi bai binci dodoli a cikin kasa haka ga lalata tuwaki eh ka ji ba cikin haki ya eh to ni ne ban ta sheka kali da Allah ban ta sheka eh dai shata ta sheka ta sheka na cewa ka ko cewa ka ko to wai mista haka yamu da hakan ga babawan ka ka dibi wa da kai wankan ga hoye wankwa yanzu dibi ha wali ka challenge ɗinka da zuruwa to wali na kuka to shi abin kuka na kuka uwana uwana uwana yan uwana suna can gida ni ko an bani Najeriya za yi a batunan su baba wanka tsakani da Allah wanka yayi wanka to ɗaya tattakin kana indiyawa da wasan sanda eh sai baba wanka sai baba wanka eh a a wallahi sha ta mu jayi kan baba wanka ya buge mu a a sai baba wanka eh mu safa kan irawan mu ta indiyawa eh eh namaste eh <laughs> baba wanka na musamman aikin ka yi kyau baba wanka えバボンアカかいかいかいかいかいかいかい